Bismillahirrahmanirrahim. Mugun nufi. Babi na goma sha bakwai. Kana kallon yadda iya yau kaɗai aka nuna mana iyakarmu. Anya ko su Alhaji ne suka haife ka? Wannan ƙiyayya har ina? Mu kenan a haka za mu ƙare a wannan akurkin gidan ana ce ana san mana? Ta nisa ta ci gaba da cewa. Ka tashi mu koma hanyar da muka baro idan ba haka ba za mu tashi babu wan babu kanin Gwara mu san inda dare ya mana. Tun kafin wankin hula ya kai mu ga dare. Sati biyu kwana goma sha hudu ce. Kamar akala haka ya tashi, ya yi wa Jafar mata ta wa Aisha da ke cikin ɗaki kira, wacce ta fito daga ita Seves da ɗan siket tana jin kiɗa a wayarta. Za mu fita da babanki ki tabbatar kin min gyaran gida kafin na dawo. Sai ta hau turje ƙafafu tana faman magana cikin sangarta. Allah momi ki dawo ki yi ki, ni na gaji. Daga tsakar gida dadi ya ɗaga murya. Falmata bar min ‘yata ta huta don Allah zo mu tafi. Shi ya yi bakin titi daga baya Falmata ta bi bayan shi, suka shiga ɗan sahu, suka nufi ƙauyen da za su tafi. ba su isa ba sai rana suka sauka suka samu babur suka hau ya shigar da su wani uban daji wanda babu gidaje sai buk karkara guda ɗaya jan sun ci sa'a babu layi mace ɗaya ce kawai ta fito suka shiga ciki wani ƙaton baƙin mutum zaune a kan shuri jikinsa babu kaya sai bantai kaɗai yana ganin su ya sheƙe da dariya yana cewa ya cika ɗan uwanka ya cika yau kwana arba'in da uku ɗansa zai hau kujerar shi mai kake so mu yi mu ɓatar da shi ko mu haukatar da shi ko shi ma ya bi ubansa Yahaya ya share zufa sannan ya ce ni fa boka rasuwar ɗan uwana ma ba da son raina aka yi ba duk rashin imani na ba na son kisan kai Bokan ya kwashe da dariya ya ce, Yaushe burinka zai cika idan yana raye? Shi ya sa na tura baƙaƙen aljanu suka tsotse masa jini, ya maka zahu. Yanzu faɗi buƙatarka a take ta biya. Falmata ta ce ni kawai boka a kaɗa shi ya bar garin baki ɗaya, mijina ya hau kujerar dukiyar ta dawo mana. Yahaya ya yi saurin cewa idan kuma ya dawo fa, boka so nake ka lalata masa rayuwa ya zamana yana bin mata, yana shaye-shaye, sannan ka ɗaure min bakin iyayena da na ‘yan uwana a kan shi. Wasu irin surƙulle boka ya soma wanda Falmata ita kuma kallon Yahaya take cike da mamakin muguntar shi. Kusan minti biyu ya sannan ya ɗago. Zai lalace amma ba zai bi mata ba, amma da sharaɗi. Duk ranar da ya gama ce ya ji yana son ta, tabbas asirin zai karye. Domin bincike ya nuna yarinyar da zai so tauraruwarta mai karfi ce, sannan akwai haske a cikinta. Sannan karfin taurarin yarinyar su ne za su nashi nama aikin. Sharaɗin shine. kada ku sake ku yarda ya yi soyayya. domin soyayya ce za ta rusa mana aikinmu, don aljanin da za a haɗa shi da shi bai da mata goro ne, daga ranar da ya ga yana soyayya zai janye kayan shi daga kan shi, maganar iyayenku kuma suna da zafin addini, wannan ƙudurin ba zai hau kansu ba, sai dai ku haɗa da makirci da ƙarfen ƙafa ta yadda haƙanku zai cimma ruwa, kaddara kuɗi a ƙoƙon jini ka wuce aikinka ya fara daga yanzu, a kula kar a bari ya yi soyayya, duk ta hanyar da ka san za ka bi ka rushe soyayyar shi idan ka ji ya fara to Haka suka baro gidan bokan cike da farin ciki. Daga nan Falmata gidan Ummi ta sauka, ita ta yi wa Ummi girkin dare, ita dai Ummi duk kunyar Falmata ta kama ta, har dare tana gidan, sai da asar ya dawo sannan ya kai ta gida. Babu alamar wani sauyi a natsuwar shi. Kwana uku da faruwar komai ya je filin bol ɗin ɗaurayi, bayan ya dawo ya ji ciwo a ƙafa. sai zazzaɓi ya kama shi A kujerar Ummi ya yi barci, bai samu damar yin azkar ba, har isha'i yana kwance, sai magariba da isha'i ya haɗe daga lokacin da ya wannan sakacin da ambaton Allah da tsarki, a wannan gaɓar haƙon mashirikin ya cimma ruwa, duk da daman can hakan rubutacce ne daga Rabbi, don ƙaddarar bawa a rubuce take. A wannan daren ya ji yawunsa na tsinkewa, ji yake idan bai sha taba ba ba zai ji daɗi ba, sai da ya sha sigari kwali ɗaya kan shi ya ɗauki zafi. zafi, da ya gama ya dinga hawaye yana cewa mai ke faruwa da shi. gari ya tsinci kanshi a dandalin mashayin ɗorayi, duk da bai sha komai ba, amma ya sha taba. Lokacin su Hassana sun dawo daga boko da kuka suka gaya wa Ummi, sabida sun wuce sun gano shi zaune. Ummi ta ɗauki mayafi ta fita, yanayin da ta ga Asad ya saka ƙafafuwanta sun sage, ta dinga hawaye. Dalilin haɗuwar shi da su ƙaura kenan. Tun da ya zauna a wajensu yake saya musu kayan maye da kuɗin shi, daga nan suka naɗa masa sarautar sarki, ya ɗauki yawon dar sana'ar shi kallon gala. Ummi haka za ta saka shi a gaba tana kuka tana jijjiga shi. Tana Asad waye koya maka shaye-shaye. Ba zai ce komai ba haka zai wuce ɗakin shi. Tafi ta bi labarin abin ya kai wa Alhaji wanda ya cika da ɗumbin mamaki. Ya kira Asar ya masa nasiha amma ina bai ji ba. shine dalilin da ya sa Alhaji ya ci masa mutunci. Ya kira shi da su mu muka sau. a sati biyun Alhaji ya hana a bawa Asad mukami saboda ya ce bai da natsuwar da za a ba shi wani matsayi yadda Yahaya ya kwantar da kai wajen Alhaji ya sa Alhaji ya ce wa Haji Isa a ba wa Yahaya wannan mukami wanda da yawa mutanen kamfanin sun yi mamakin sauyawar asar. amma wasu ma sun ce daman yana yi a ɓoye don ya ga uban ya mutu ne ya fito fili dama natsuwarsa ta yawa duk da bai taɓa kai kayan maye bakin shi ba sai taba amma yanayin yadda yake mu'amala da 'yan shaye-shayen unguwar da suka koma mutanen shi ya sa ya yi ƙaurin sunan da wanda ya kai shekaru ya. yana yi ma bai yi ba Haka aka yi bikin naɗa Yahaya shugaban kamfanin, wanda ya sauke masu mukamai da dama a kamfanin, ya ɗora nashi. Haka ya ɗora wa hajji Isa karan tsana saboda gaskiyar shi. Daga wannan lokacin komai ya koma hannun Yahaya. Abin da ke hannun asar takardun nan da sauran kadarori. A lokacin marigayi hajji Isa ne ma'ajin kuɗi, amma Yahaya na zuwa ya sauke shi ya ba shi shugaban ma'aikatan kamfanin. Alhaji ya dage akan yi wa Asad addu'a. Haka ma 'yan uwan Ummi. sosai suke masa addu'a A cikin wannan yanayin bikin Nabila ya taso, wanda Alhaji Yahaya ya yi rawar gani sosai saboda farkon hawan shi mukami ne. To da tafiya ta yi tafiya sai komai ya sauya. Fantamawa Alhaji Yahaya yake, ya je Saudi shi da Falmata. Haka ya kwashe 'ya'yan shi su ukun ya fitar da su waje karatu. Ya sai gida ƙato a gadon ƙaya, ya gyara nasu Alhaji. Abin da ke haɗa shi da Ummi kayan abinci duk wata, amma babu maganar kasafin dukiya a matsayin ta na uwar magada. komai yin sa yake kai tsaye tsakanin shi da asar sai baƙar maganar gwara ma mu mata wacce har yanzu bata nuna wa ummi kalar ta ba rayuwa suke yacce suke so 'Ya'yansu na waje suna karatunsu ba su da wata matsala, don Alhaji ma sai ya yi wata bai gaya haya ba, sai Hajji Isa ne ke yawan zuwa gaishe da su. Haka nan Hajji Isa shi ke tsaye a kan 'ya'yan Ummi, komai Ummi shi take gayawa. Shi ne wannan farin dattijan da ya yi wa Asad magana a kamfani a shafin da ya gabata. Tsakanin Alhaji da Asad sai nasiha da addu'a, domin Alhaji ya ce ba za a ba wa Asad dukiyar kamfani ya salwantar ba, sannan ba za a masa aure ya ƙirki 'yar mutane ba. ba sai da wani abokin Alhaji ya ce su gwada yi wa Asad aure domin aure shirya ne daga nan Alhaji idan ya kira Asad yana masa maganar aure sai ya ce ba yanzu ba haka ya tattara ya watsar da lamarin ya ci gaba da yin addu'a to kuma kwatsam sai ga Asad ya zo masa da maganar ya ga yarinya yana so zai aura wanda tsananin murna ya sa Alhaji kiran Yahaya ya shaida masa akan aje ayi a yi magana da iyayen yarinyar ko Allah ya sa idan ya yi auren ya natsu har ya koma saman dukiyarsu sai dai a washe garin ranar ne kuma wannan iftila'in ya tashi wanda ya sa har Alhaji sai da ya girgiza na cewar Asad ya yi kisan kai dama ita ummi damuwa ta saka hawan jini da ciwuka sun mata mugun kamu Wannan shi ne tarihin Asad muhammad Gadanya. Ci gaban labari ita kaɗai take sakin murmushi gefe ɗaya ga hawaye nan na ta bin fuskarta tana jin dama su da ma a cikin yanayin da suka tsinci kansu a ɗazu a bakin titi ta sauka bayan ta ciro kuɗi ta miƙa mai a daidaita sahun ta tsallaka ta shiga layinsu ramfar gidansu a cike take dam da ɗalibai ana ta karatu haka ta raɓe ta shiga cikin gidan bakin ta ɗauke da sallama inna tana zaune a bakin rariya tana tsige zogala tana ganin nuriya ta washe baki tana cewa A'a auta yau da wuri kuka taso kenan na ga ba a yi kiran sallar azahar ba ma, ba yabo ba fallasa ta ce eh, daga haka ta shige ɗaki ta shiga tuɓe yunifom ɗinta, Baba Sabuwa ta fito daga nata ɗakin tana cewa ni kamar Nuriya na ji ana ambata har ta dawo kenan, ai sai ta shirya su tafi gidan Amina tunda Maryam ɗin bata riga ta yi gaba ba, inna ta taɓa bakinta tare da cewa ga ki ga ta ko za ta je ni na rasa gane kan yarinyar, tunda aka kama wancan ɗan daban ta bi ta sauya komai nata. to ko za ta mutu dai ba rabonta ba ne Murmushi babu Sabuwa ta saki kana ta leƙa ɗakin Inna. Lokacin har Nuriya ta sauya kaya zuwa riga da siket na lace. Tana gyara ɗaurin kallabinta. Baba ta yi sallama. Ba tare da sakin fuska ba ta amsa mata sallamar. Babu Sabuwa ta gyara tsayuwa tare da cewa, "Yayarku Amina ce ta ce ku je ke da Maryam ku taya ta gyaran gida mijinta zai dawo gobe. Ga Maryam can ta shirya da mun gaba za ta yi sai ki bi ta. To kuma na ga yau kin taso da wuri sai ki zo ku tafi." A hankali hankali ta ɗago tare da cewa, Baba ba na jin daɗin jikina ba zan iya zuwa ba. Daga haka ta haye gadon inna ta yi lamo da tana fashin sallah. Abin da ke damun ta shi ya dame ta. Wannan ta sa ba ta buƙatar zama cikin mutane. Ta fi son ta yi zamanta a cikin kaɗaita ta yi tunanin mafitarsu. Tana ƙoƙarin rufe idanuwanta domin yin bacci. Muryar inna ta sauka a cikin kunnenta. Ke ni fa ba za ki juya ni ba. Maza shi ki saka hijabi ki bi Maryam gidan Amina. Idan kin zauna a nan me za ki min in ba saka ɓacin rai ba kar ki fusata ni wallahi ne miki baki akan wannan yaron cewar inna cikin faɗa kamar za ta duke ta da sauri ta dira daga saman gadon ta sanya hijabi ta fice tana matsar hawaye ko jiran maryam ba ta yi ba ta fice daga gidan tana ƙoƙarin sauka daga saman dakalin gidan ta ji muryar malam yana cewa uwata ina zuwa. Ta jiyo tana share hawayenta tare da turo baki gaba, wanda ya daidai da sanda suka haɗa idanu da Yaya Jido, ya maka mata harara. Zo nan uwata. Malam ya nufi rumfa bayan bayansa ta zauna a ƙasa, tana fuskantar shi. Waye ya saka ki kuka? Sai da ta share hawaye sannan ta ce masa, In na ce ta ce wai sai na je gidan yaya Amina ni kuma ba na jin daɗi. Sai ya saki murmushi tare da ce mata, To ki yi haƙuri ki je. ba a da da umarnin mahaifiya, sai ta share hawayen da ya ƙi tsaya mata tare da cewa, Malam kana da lauya a mutanenka? Da mamaki ya ce mata, Lafiya mai zaki da lauya uwata? Sake matsowa gaban shi ta yi tare da kama ƙafafuwan shi. Asad za ka taimaka mawa don Allah kar ka ce a'a. Duk gidan nan kai da baba kaɗai kuke son Asad. Ka ga wai za a kai shi kotu kuma ba shi ya yi kisan kan ba. Sharri suka yi masa. Tunda ta soma maganar yake kallon ta cike da tausayi tare da mamakinta. Sai da ta gama yi masa magiyar sannan ya ce mata, ki yi haƙuri uwata. ki bar wa Allah komai ki ta yi masa addu'a kin ji mu bar shari'a ta yi aikinta sannan ina son ki na ki cire yaron cikin ranki tunda na riga na amshi sadakin ki. babu kyau nema cikin nema da jin wannan magana ta malam sai ta saka masa kuka mai cin zuciya tare da tashi ta bar wajen tana nana ta. shi ke nan ita ba matar Asad ba ce, matar Nazir ce, tafiya take ba tare da ta san ina take nufa ba, da ƙyar ta gane hanyar gidan yaya Amina, sai dai ta lura da wani abu. duk inda ta nufa kallonta ake har ana nuna ta sai da ta je daidai kan kwanar gidan yaya amina ta ji wasu gungun maza suna cewa Duba wayar ke da kyau da kyau ɗan Messi, ita ce fa wacce ta runguma zaki, ai yarinyar gidan malam ce, cewar wani fari daga cikin su sai ɗayan ya ce, amman dai ta yi asara, tana ƴar malami gaba da baya ta zubar da kimar gidansu, kowa ya san 'ya'yan Malam Yusuf masu tarbiyya ne, sai ɗayan ya yi dariya ya ce, so umi." wai ku kuna ganin a za ta yi masa haka, ai da kuke ji da gani ya riga ya gama lalata mata rayuwa. Soyayya fa suke kamar ta miji da mata, an ce har ɗakinsa take zuwa, wa ya sani ma ko har ciki ta yi, don dai tana aikin lafiya ne ko ta yi za ta ɓarar da kayanta, ta ƙi jin maganar kowa a gidansu a kan shi, hatta mahaifiyarta ba ta son shi, amma ita ta kafe, jikin Nuriya sai ya hau rawa ta tafi suman wucin gadi. Kafin ka ce wani abin gumi da rawar jiki ya gama game mata jikinta. Hankali tashe ta ci gaba da tafiya tana karanta, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama shirin da aka yi mata kenan tana hawaye tana cewa, Allah kana kallo, Asad bai taɓa samun sassauci a gare ni ba. Sai da wannan lamari ya faru Allah ka saka mini. Ko da ta je gidan Yaya Amina babu abin da ta iya. Haka ta zauna ita ba mai lafiya ba ita ba marar lafiya ba. Ko da aka gama abinci, tsakurar kaɗan ta tare da wanko hannunta ta kwanta saman kujera, gabanta yana ta faɗuwa. Sai magariba suka dawo gida. Da suka yi sallama a tsakar gida da ƙyar Inna ta amsa musu. Fuskar Inna kaɗai Nuriya ta kalla gabanta ya yanke ya faɗi. To me ke faruwa? Sumsum Nuriya ta yi ɗaki tana tuɓe hijabinta. tana ƙoƙarin fitowa tsakar gidan inna ta shigo ɗakin kai tsaye wajen nuriya ta nufa ta saka hannu ta figo ta sai da ta ba ta maraka biyu masu zafin gaske kafin ta rufe ta da dukan da ta kasa barin ta tai kukan da zai janyo hankalin mutan gidan tun nuriya na kukan zuci har ta fara numfarfashi kamar za ta so me. kafin inna ta maƙure ta ƙuryar gado tana cewa tuɓe mini rigar ki in caje ki wato soyayya ta saka kin je kin zubar da kimarki wajen wancan ɗan daban ko kin ja min ɓacin rai magana tana ta tashi a cikin anguwa jiya ba kunya kika rungume shi a idanun kowa ashe watsewarku kuke hankali kwance cak tunanin nuri ya tsaya sai ta zuba wa inna ido tana kallonta ta ma kasa ci gaba da kuka murya sanyi ƙalau ta ce in na kefa kika haife ni kin san mai zan aikata da wanda ba zan aikata ba ke za ki so ma shaidar halina amma ke da kanki kika yarda da maganar mutane har kina neman ki bin illa a lafiyata sai ta fashe da kuka mai tsananin gaske murya cikin kuka take furta asad mai yasa ka shigo rayuwata da ina zama na lafiya amma zuwanka ya haddasa min masifa har mahaifiyata tana zargina na shiga uku sai kuma jikin inna ya sanyi ta janyo ta jikinta tana share mata hawayenta dama jiri ne ɗazu ya zo a cikin fushi yana gaya mata yadda labarin ke yawo a cikin anguwa daɗinta ma an saka ranar nuriya saboda haka ya zama dole a janyo bikin kusa gwara kawai a yi kowa ya huta ni ba zargin ki ne ba hankalina ne ya tashi ki wa Allah kada soyayya ta saka ki watsar da kimarki domin wannan abu shine mutuncinki kowace 'ya mace Jikin Nuriya ya gama sanyi, komai ma sai ta ji ya fitar mata a kanta. Shi kanshi sa sai ta ji ya fice mata a rai, saboda ba ta ƙaunar zargi a rayuwa bare har na mahaifiyarta. Duk faɗan jinsa take sama-sama. Haka ta ƙare ta fice a waje. A wajen ta zauna ta ci kukanta mai isarta, kafin ta fita tsakar gida ta yi alwala ta kwanta. Ko abinci ranar ba ta iya ci ba saboda ɓacin rai. Assalamu alaikum 'yan uwana mata. Ga wani sabon sirri kuma fa da na saba zuwa muku da shi, Da wannan wani sirri ne na daban. Mai suna Sakurma Surutu. Ina matan da suke complain cewa mazajensu ba su taɓa ba su kyauta ta ban girma da kuma kambamawa ba. To ga kankat. In dai har kika yi amfani da wannan matsi, tabbas sai mai gida ya baki kyauta ta jinjina a gare ki. Domin wannan matsi yana matse gaban mace ta koma tamkar budurwa sannan zai saukar miki da ni'ima ne nan take ki ji keshiyar kaf da ni'ima sannan kuma yana saka gaban mace dinga kamshi a koda yaushe wanda koda din ki cika cire zaki ji yana kamshi maimakon ki ji yana wani karni karni ko yana bashi bashi sai dai ki ji yana tashin kamshi na musamman sannan kuma yana maganin sanyi yana saukar da ni'ima 'yar uwa ki jarraba wannan ina masu complain da kan cewa mazajen su suna complain akan cewa ba sa gamsar da su ta bangaren kwanciyar aure ko kuma suna bushewa a lokacin da mazajen su suke saduwa da su ko kuma ni'imar su tana ɗaukewa to ga kankat wannan magani an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa marasa cutarwa za ki matse ki koma tamkar budurwa sannan yana maganin duk wani infection da ke gaban mace da yake kawo miki matsaloli ta ɓangaren auratayya ki yi amfani da wannan matsi mai suna sakurma surutu sakurma ihu sakurma kuwa saka mai gida kyautar dole duka taken wannan matsi ne ba shi da illa kin gan matsi ne na musamman da aka sarrafa shi domin maganin matsalolin da mata suke fuskanta ta ɓangaren aurensu akwai wanda mazajen suke wulaƙanta su saboda ba sa samun gamsuwa da su to wannan shi ne kankat. Ki yi amfani da wannan sirrin. Sannan kuma akwai matan da suke complain kan cewa su ba sa filin wato sha'awarsu ta ɗauke gaba ɗaya. Ki yi amfani da wannan matsin. Shi yasa shi wannan matsi ba a amfani da shi sai an tabbatar da cewa oga yana kusa wato za a shiga harka saboda shi matsi ne na musamman uwar gida. Ki gwada. Ga masu buƙatar wannan matsin za ku iya tuntuɓar mu ta lambar mu 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Don Allah kamar yadda na saba sanar da ku cewa idan kin san ba su siya zaki ba don Allah kar ki bata min lokaci kuma kar ki ɓata hakan ki lokaci. Sannan kuma ni magunguna na a waje na ake siyan sa direct na kai magani na kasuwa. Idan kina buƙatar magani na ki kira ta wannan number da na gaya miki ko kuma a'a ki min text Insha Allah,